Tarihi ta biyu Sura ashirin da shida Uzziya sarkin Yahuda Sai dukan mutanen Yahuda suka ɗauki Uzziya wanda yake da shekara goma sha shida da haihuwa, suka naɗa shi sarki a manadin mahaifinsa Amaziya, shi ne wanda ya sake gina Elot ya kuma mai da shi ga Yahuda bayan Amaziya ya huta tare da kakanninsa. Uzziya yana da shekara goma sha shida sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima shekara hamsin da biyu, sunan mahaifiyarsa Yakoliya ce, ita daga Urushalima ce, ya yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji, kamar dai yadda mahaifinsa Amaziya ya yi, ya nemi Allah a kwanakin Zakariya, wanda ya koyar da shi a tsoron Allah, muddin ya nemi Ubangiji, Allah ya ba shi nasara, ya yi yaƙi da Filistiyawa, ya kuma rushe katangar Gat, YABNI, da kuma Ashdod, sa'an nan ya sake gina garuruwa kusa da Ashdod da sauran wurare a cikin Filistiyawa, Allah ya taimake shi a kan Filistiyawa da kuma a kan Larabawa, waɗanda suke zama a Gur Ba'al da kuma a kan Meyunawa, amanawa suka kawo haraji wa uziya. sunan da ya yi kuwa ya bazu har iyakar Masar, domin ya zama mai iko sosai. Uzziya ya gina husumuyoyi a Urushalima a ƙofar kusurwa, a ƙofar kwari, da kuma a kusurwar katanga, ya kuma yi musu katanga, ya gina husumiyoyi a hamada, ya kuma haƙa rijiyoyi masu yawa, gama yana da dabbobi masu yawa a gindin duwatsu da kuma a kwari, yana da mutane masu yin masa aiki a gonakinsa da gonakin inabinsa, a tuddai da kuma a ƙasashe masu dausayi, gama yana son noma. Uzziya ya kasance da gogaggun mayaƙa a shirye su fito ɓangarori ɓangarori bisa ga yawansu, yadda Yehiyel magatakarda da Ma'asehiya jarumi suka karkasa su bisa ga umarnin Hananiya, ɗaya daga cikin fadawa. Yawan shugabannin iyali a bisa jarumawa sun kai dubu biyu da ɗari shida, a ƙarƙashin shugabancinsu akwai mayaƙa horarru don yaƙi, mayaƙa masu ƙarfi don su taimaki sarki a kan abokan gābansa, Uziya ya tana da garkuwoyi, masu hulunan kwano, kayan sulke, baka da majajjawa don mayaƙan gaba ɗaya. A Urushalima ya yi na'urori da gwanaye suka sarrafa don amfani a husumiyoyi da kuma a kusurwar kariya don harbin kibiyoyi da jefan manyan duwatsu. Sunansa ya bazu ko'ina, gama ya sami taimako sosai har ya zama mai iko. Amma bayan uzi ya zama mai iko, sai ɗaga kai ya kai shiga ga fāɗuwa, bai yi aminci ga Ubangiji Allahnsa ba, ya kuma shiga haikalin Ubangiji don ya ƙona turare a bagaden turare. Azariya firist tare da waɗansu firistoci tamanin na Ubangiji masu ƙarfin hali suka bi shi ciki, suka ƙalubalance shi suka ce, Ba daidai ba ne, Uziya. ka ƙone turare ga Ubangiji, wannan aikin firistoci zuriyar Haruna ne, waɗanda aka tsarkake don ƙone turare, ka bar wuri mai tsarki, gama ka kasance marar aminci, kuma Ubangiji Allah ba zai girmama ka ba. Uziya wanda yake da farantin wuta a hannunsa a shirye don ƙona turare, ya husata yayinda yake fushi da firistocin a gabansu, a gaban bagaden turare a haikalin Ubangiji, sai kuturta ta faso a goshinsa sa'ad da Azariya babban firist da dukkan sauran firistoci suka dube shi, sai suka ga cewa yana da kuturta a goshinsa, saboda haka suka gaggauta tun tunkuɗa shi waje nan da nan, tabbatacce shi kansa ma ya yi marmari ya bar wurin domin Ubangiji ya buge shi, Sarki Uzziya ya kasance da kuturta har ranar mutuwarsa, ya zauna a gida da aka ware da kuturci, aka kuma ware shi daga haikalin Ubangiji, Yotam ɗansa ya lura da fadan ya kuma yi mulkin mutanen ƙasar. Sauran ayyukan mulkin Uzziya daga farko zuwa ƙarshe suna a rubuce ta hannun annabi Ishaya ɗan Amos Uzziya ya huta da kakanninsa, aka kuma binne shi kusa da su a fili don binnewar da take ta sarakuna, domin mutane sun ce, Yana da kuturta, sai Yotam ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki.